Irmiya Sura goma sha shida Ranar masifa Sai magana Ubangiji ta zo mini cewa, Kada ka yi aure ka haifi ’ya'ya maza da mata a wannan wuri, gama ga abin da Ubangiji yana cewa game da ’ya'ya maza da matan da aka haifa a wannan ƙasa da kuma game da matan da suke iyayensu da suke mazan da iyayensu, za su mutu da muguwar cuta, ba za a yi kuka dominsu ba. ba kuwa za a binne su ba, amma za a bar su a juji, takobi da yunwa ne za su hallaka su, gawawwakinsu za su zama abincin tsuntsayen sararin sama da kuma namun jeji na duniya. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Kada ka shiga gidan da akwai abincin makoki, kada ka tafi ka yi makoki ko ka nuna juyayi, domin na janye albarkata, ƙaunata da tausayina daga wannan mutane, in ji Ubangiji. manya da ƙanana duka za su mutu a wannan ƙasa, ba za a binne su ba, ba kuwa za a yi makokinsu ba, kuma ba wanda zai tsaga kansa ko ya aske kansa saboda su, ba wanda zai ba da abincin don ya ta'azantar da waɗanda suke makoki saboda matattu, kai, ko saboda mahaifi ko mahaifiya ma, ba kuwa wani da zai ba da abin sha don ya ta'azantar da su, kada kuma ka shiga gidan da ake biki ka zauna don ci da sha, gama ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila yana cewa a idonka, da kuma a kwanakinka zan kawo ƙarshen muryar farin ciki da murna da kuma muryoyin amarya da ango a wannan wuri. Sa'ad da ka faɗa wa waɗannan mutane wannan duka suka kuma tambaye ka, Me ya sa Ubangiji ya ƙaddara irin wannan babban masifa a kanmu? Wace mugunta muka yi, Wannan zunubi muka aikata wa Ubangiji Allahnmu? Sai ka ce musu, Wannan ya zama haka domin kakanninku sun rabu da ni, in ji Ubangiji, suka bi waɗansu alloli suka kuma bauta musu, suka rabu da ni, ba su kuwa kiyaye dokata ba, amma kun yi laifi fiye da kakanninku, duba yadda kowannenku yana bin taurin muguwar zuciyarsa a maimakon yin mini biyayya. Saboda haka zan fitar da ku daga wannan ƙasa zuwa wata ƙasar da ku da kakanninku ba ku taɓa sani ba, a can kuwa za ku bauta wa waɗansu alloli dare da rana, gama ba zan nuna muku tagomashi ba, amma fa, kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, da mutane ba za su ƙara cewa, Muddin Ubangiji yana raye, wanda ya fitar da Isra'ilawa daga Masar, amma za su ce, Muddin Ubangiji yana raye, wanda ya fitar da Isra'ila daga ƙasar arewa da kuma daga dukan ƙasashe da ya kora su, gama zan komo da su zuwa ƙasar da na ba wa kakanninsu, amma yanzu zan aiko a kira masunta masu yawa su zo, in ji Ubangiji, za su kuma kama su, bayan wannan zan aiko a kira mafarauta su zo, su farauce su daga kowane dutse da tudu da kuma daga kogwannin duwatsu. idanuna suna a kan dukan hanyoyinsu, ba a ɓoye suke daga gare ni, kuma zunubansu ba a ɓoye suke a idanuna ba; zan riɓaɓɓanya sakayyar da zan yi musu saboda muguntarsu da zunubinsu, domin sun ƙazantar da ƙasata da ƙazantattun gumakansu marasa rai, suka kuma cika abin gādona da gumakansu na banƙyama. Ya Ubangiji, ƙarfina da katangana mafakata a lokacin damuwa; gare ka al'ummai za su zo daga iyakokin duniya su ce, Kakanninmu ba su mallaki kome ba sai allolin ƙarya, Kuma kan banza da ba su yi musu amfani ba, mutane kan yi allolinsu ne, I, amma waɗannan ba alloli ba ne, saboda haka zan koya musu a wannan lokaci, zan koya musu ikuna da ƙarfina, sa'an nan za su sani. cewa Sunana Ubangiji ne.